a wani rahoto da gidan jaridar usa today ya rawaito ya ce kamfanin google mai shafin bincike kan yanar gizo na kokarin fito da wani sabon shafinsa na yanar gizo wanda zai mai da hankali kan yara 'yan shekara goma sha biyu zuwa ƙasa abin da ya janyo hankalin ma'aikatan kamfanin fasahar na google shine kowa na haifar yara kuma yaran na amfani da ire-iren waɗannan shafukan wajen bincike a wannan zamani namu domin kiyaye yaran wajen binciken abubuwan da ba sa buƙatar koya ko gani shugaba mai kula da bangaren aikin injiniya na kamfanin google fabni duwanji ya faɗa wa gidan jaridar usa today muna tsammanin kawo wannan fasahar ta zama abin kace na ce amma gaskiyar lamari shine yaran yanzu na da wannan fasahar ta bincike akan yanar gizo a gidajensu har ma da makarantunsu wannan hanya ce da ya taimaka wa iyayen yara wajen ganin suna kula da abubuwan da 'ya'yansu ke bincika da kuma dubawa akan yanar gizo.